yanzu yanzu hukumar hisba ta jihar kano ta cafke mawaƙin nan kuma jarumin tiktok al'amin g fresh so kafin dai mu je cikin labarin tsindin gadangadan da jin dalilan da ya sa aka kama shi kansa mawaƙin kuma jarumin na tiktok ku biyo mu da subscribe tare da ƙararrawar sanarwa wani kan ƙara mana ƙarfin gwiwar ci gaba da kawo muku labaran namu na yau da kullum masu sauraron mu mgtv hausa yanzu yanzu hukumar hisba a jihar kano ta cafke wannan babban mawaƙin haka zalika shahararren jarumin tiktok wato dai al'amin fresh bayanan da amd tv hausa ta samu ta samu cewa Hisba ta kama al'amin fresh ne saboda zargin yi wa alkur'ani mai girma izgili da kuma yin amfani da kalaman batsa a social media hakikanin gaskiya wa'annan su ne bayanan yanzu haka da muka samu wanda kuma muke binkici akan hakan mu ma kafin zuwan nan lalle babu shakka hakikanin gaskiya alamin jeffries ya kasance yana yin wasu abubuwa waɗanda suke sun sha bamban da yanayin yanda dokar ta hisba ta tanadar sai dai a karan nan kafin lokacin ta kai ga an kama alamin jeffries ɗin an je wasu kalamai wanda ya yi a kan ita kanta yar uwar tasa jarumar tiktok wato david ja ibrahim kunya wanda ya fito yake kare ta kuma yake addu'ar cewa allah ubangiji su subhanahu wata'ala ya bashi ya irin murja wanda kuma ya tabbatarwa da duniya cewa ai murjar kwata-kwata ba wani laifi take ba saboda akan hanyar neman abincinta take akan hakan ne yanzu haka alamin jifirish din ya kasance waɗansu mutanen sun fara zargi da cewa sakamakon yanayin alakar da hizba da murja da kuma yanayin yadda ake ganin kamar ita da hizba ɗin gaba ce mai tsauri wanda kuma yanzu haka murjar ta yi wa hukumar hizba nisa yasa har ta kai ta kawo suka cafke al'amin jifirish saboda ya bayyana irin alakantuwar da take tsakanin tsakaninsa da ɗin da kuma irin soyayya ga abin da take aikatawa duba da yanayin hakan ne yasa aka fara binciken nasa laifukan har ya kai ya kawo ga an binciko manyan laifukan da ake da hujja wajen kama al'amin jifar shi din akan haka waɗansu mutanen suke zargin cewa an kama al'amin jifar din sai dai a zahirancen gaskiya abin da hisba ta bayyana ta bayyana cewa yana yi wa alkur'ani mai girma izgili haka zalika yana amfani da kalaman batsa a cikin al'umma wanda kuma hakan in an ce an yi bincike akan hakan hakan ma ba laifi ba ne sakamakon yanayin yadda aka jiyo jifresh din yana irin maganganu irin na yau da kullum wanda yake maganganu a cikin yaren hausa an fasara za a gane me yake nufi duk da wuya ka je yana yin maganganun safuri-furi yake dan karanta wato amma duk mai hankali ya san ina ne jifa din ya dosa lai babu shakka a daidai wannan lokaci shi alamin ya shiga hannu yayin da hisbar ta cafke shi kuma tun kafin ta kai ta kawo ga an cafke shi a wancan lokuta mun ji inda hukumar hisba ta jawa al'amin shi din kunne akan cewa ya kiyaye da duk aikata wani laifuka wanda za su sa kafar wando ɗaya da hukumar da hizba a daidai wannan lokaci dai halamin jifa shi ɗin to wannan kalamai da hukumar hizba suka gaya mai a baya bai ji su ba wanda daga bisani ya haike wa hizba hizba yanzu kuma ta kama shi sai dai ba mu san abin da al'amin jifa shi ɗin zai iya cewa ba ba da bayan fitowar tasa duk da wannan ba shi ne karo na farko ba kamar yadda na faɗi maku. su masu mu na yau da kullum wani irin fata za ku yi ga al'amin jifa Allah ya fitar da a'i da karoko ko kuma dai Allah ya sa a yanke mai hukunci daidai da abin da ake zargin ya aikata ku ci gaba da yi mana kwamen da lakin tashar AMD TV Hausa wani kan kara mana karfin gwiwa ci gaba da kama ku labaran masu mu na yau da kullum